To shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai ya fito ya yi wani zazzafan magana da ake cewa daga gan aka kirkiri Boko Haram da kuma ƙungiyar ta'addanci ta 'yan bindiga da daidaikanin wasu abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan ta Najeriya domin a wargaɗa ta. Kome dalili da kuma wasu ƙasashe shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tauna asiri sai ku gyara da mun kuɗa masu mu domin jin cikakken rahoton. To amma ka mu saka muku shi dan Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan chata mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a yaushe da zarar mun ɗora su. ila yau kuma ku danna mana lakin domin ma dai akan ne ci gaba da bamu kwanan gwiwa wajen shiga lungu da ta da kuma nemo rahotanni da haɗin su. To a halin yanzu dai sai ku dara zaman ku tsafto domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi zargin cewa da gangan aka ƙirƙiri ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram domin a ga bayan Najeriya. Ya bayyana hakan ne lokacin da ya karɓi bakuncin membobin ƙungiyar limaman ɗariƙar Katolika ta Najeriya wato cbcn a fadar shugaban ƙasa da ke abuja ranar laraba kamar yadda kakakin shugaban femi adesina ya faɗa a cikin wata sanarwa muhammadu buhari ya ce aƙidar 'yan ta'addan wacce ke ƙoƙarin hana mutane neman ilimi gurɓatacciya ce da ke ƙoƙarin hana cigaba shugaban ya kuma ce zai ƙara mayar da hankali kan nasarorin da ya samu a ɓangaren tsaro a mulkinsa kamar yadda zai yi wa ɓangaren tattalin arziki kafin ya mika mulki a ranar 29 ga watan mayu mai zuwa. ya kuma ce an samu gagarumin nasara a bangaren tsaro musamman a yankin arewa maso gabas inda ya ce a yanzu hankali ya karata kuma ya ce a halin yanzu ne kowa na nan a cikin koshin lafiya shugaban ƙasa bahari ya kuma shaida wa limaman cewa gwamnatinsa za ta mayar da hankali sosai wajen sake farfadowa da kuma gina yankunan da ayyukan ta'addanci ya daidaita inda ya kuma ce babu wani bangare na ƙasar nan da yake ƙarƙashin kulawarsu a halin yanzu bi ma'ana su 'yan ta'addam. Dangane da batun tattalin arziki kuwa, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce yanzu haka masu zuba jari na da cikakken ƙwarin gwiwa a kan ƙasar. Sai dai ya koka kan yadda ya ce zagon ƙasan da ake yi ta hanyar kai harare a wuraren haƙar mai da kuma satar shi kan saman, sun taimaka wajen rage yawan kuɗaɗen shigar da ƙasar ke samu a halin yanzu. a nasa jawabin kuma shugaban limaman wato rabaran lewis uwejuro ogoju ya yaba wa shugaban ƙasa muhammadu buhari kan ayyukan ci gaba da ya kawo musamman ba hannu akan kudirin dokar zaɓe daga nan sai ya roke shi da ya yi amfani da ragowar watannin da suka rage masa a ofis wajen daɗa bunƙasa tsaro da kuma tattalin arziki a ƙasar tamu ta najeriya To masu sauran mu dai dama idan ba za ku manta ba, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito ya nufurci cewa shi fa babu wani dan halaka a Najeriya wanda bai kaɗa baki ya zage sa akan cewa bai kawo bai sauke dukkanin wani alkawarin da ya dauka wa 'yan Najeriya ba. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fara furcinsa ne a jihar Yobe da Maturu inda ya tabbatar da cewa dukkanin wani alkawarin da ya dauka wa 'yan Najeriya to babu guda ɗaya wanda bai cika shi ba. ya ce kamatin da kan magance matsalar tsaro tattalin arziki cin hanci da rashawa da kuma kawo arzikin da kuma kawo ci gaba a ƙasar ta baki ɗaya ya ce babu abin da bai yi ba A kazalika, shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ƙara da cewa a halin yanzu a najeriya babu wani wanda ya ce wai yana kwana da yunwa a cikinsa domin komai da komai ya wadata a wannan ƙasa ta ta najeriya sai dai mai fatan ubangiji Allah subhanahu wata'ala to ya shiga lamarin dangane da wannan magana ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ba mu san kuma me yake nufi da ita ba to ma sauran mu dai a nan ne muka mu karshen wannan rahoto wanda muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka da farko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 shugaban ƙasa muhammadu buhari ya fito ya ce daga gan aka ƙirƙiri ƙungiyar ta'addanci kamar matindakan boko haram da masu karan kansu 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane domin a ga an tarwatsa najeriya hakan zalika dai ya ƙara da cewa zai ƙara zaga don zai kafin wannan 'yan kwanaki da suka rage mishi ganin cewa ya ƙara kawar da ta'addanci a ƙasar tamu ta najeriya to ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ci gaba dafa masa amin